ta uku shine littafin tuhfatul absal na al-imam Sulaiman al-Jamzuri na yi iyakar bakin ƙoƙari na wajen neman tarjamarsa, ban sama ba so daga ba ni da wata tarjamarsa a hannu amma idan muka sama ko da a ƙarshen darasi ne sai mu sa shi ya zama ƙarshen darasin mu Eh? sai zama shine karshe ranar da za mu rufe insha Allah sai mu ba da tarjamarsa in an sama ina nan ina bincika duk littafan da nake da suna duba wanda suka kawo tarajim na malamai musamman shi a iyakar binciken da na samu shi ya rayu ne a karni na sha biyu bayan hijira so na duba littafai da yawa akwai albadru tali eh, abin nan liman asha ba'da karni sada. mujalladi biyu na juz'i biyu mujalladi ɗaya ƙato na al'imam al-shaukani ban ga tarihinsa ba sannan na duba littafin mu'jamul mu'allifi mu'jamul mu'allifin in dai ka taɓa rubuta littafi to in ka taɓa rubuta littafi shahararre to za ka fito a cikin wannan littafin to shi ma ban ga tarihin shi ba kuma wanda ya rubuta wannan littafin abin nan eh, mu'asiri ne kaga ya kamata a ce ya riske ya same shi to shi ma ban same shi ba a cikin nashi sannan na duba wani littafi shi ma da ke bayani akan ulama'u a ayanin karni a sani ashar shi ma kuma ban sama ba to littafan da suka rage in duba zan rubuta zan duba shazaratu zahar fi akhbari man zahab na al'imadu alhambali da kuma littafin al'alam na jarkali to su ne in na gani a ciki to sannan kuma zan binciki wasu 'yan uwa in sun sama sirarsa ko tarjamarsa to sai su taimake mu da ita amma dai a yanzu ban da shi kawai abinda za ku riƙe daga gare ni wanda nake da tabbas huwa min ulama ilƙarni sani ashar yana cin malamanmu na ƙarni na goma sha abin nan na sha na sha biyu kuma ƙasida tasa a ƙarshe a ƙarshe ya kawo ramzi da ke tabbatar da a wannan ƙarnin ya rayu domin a ramzinsa da ya kawo abiyatuhu niddun bada lizinuha tarihuhu bushra liman yutqinuha fadin sa da yayi cewa bushra liman yutqinuha yana nufin hijira ta hijira na da shekara 1197 sai mun zo za ku gane lissafin lissafi ne na ilimin hisabi yayi bushra liman yutqinuha hmm? in mun zo ranar za ku gane za ku gane lissafin 1197 shine bushra liman yutqinuha hmm. kamar yadda niddun bada na nufin 61 niddun bada 61 bushra liman yutqinuha 1197 ilimin hisabi ne in mun zo za ku ga yadda za mu fitar da lissafin zai fito muku za ku sha mamaki mun gane to to kun ga abin da dai nake nufi wannan na shaida cewa yana cikin malaman karni na sha biyu domin ya rubuta ya gama rubuta wannan kasida manzumar tasa shekara ta hijiran manzon sama 1997 mun gane ai to baitota nawa kuka lissafa a cikin kwana goma sha uku baiti sittin da daya biyar biyar ko to sai rana ɗaya za a samu baiti shida bismillahir rahmanir rahim ai akwai wata na taba ji kamar wasu yara sun waƙe an waƙe ta ko kamar na taba ji tana har yanzu ana samun waken to sai ku je ku ku ta dubawa ku ta ji kana da ita to kunna mana mana ai a <laughs> kai malam ba ba abinda babu a wayarka <laughs> hmm? to ni kun san ni ba rera waka nake ba zan karanta muku in kun je wanda ya ga dama wanda ya ga zai rera tashi sai ya rera tashi yace yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman sulaiman huwa al jamzuri alhamdulillah musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni في النون wal mududi. سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا نحيي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب مجي هكا يقول تو مكرنتا يقول راجي رحمة الغفور سليمان دوما سليمان هو الجمزور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على الحمد لله مصليا على الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود في النون والتنوين سميته بتحفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المحيي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به والأجر والقبول والثواب والأجر والقبول والثواب يتشي يقول راجي رحمة الغفور يقول و راجي رحمة الغفور راجي رحمة الغفور باتن سامر رحمة الغفور ألا ميوان غافرة الغفور صفة ألا تيكو سونا سنه هو الغفور الودود al-ghafur mai yawan gafartawa raji mai fatan samun rahmatal ghafuri rahamar Allah mai yawan gafartawa dauman ko da yaushe yana neman wannan rahamar ta Allah mai gafara waye sunansa Sulaimanu huwal jamzuri sunansa Sulaiman nisbat zuwa ga jamzur tunda na ce muku ban samu sa ba wannan jamzur din ban san gari ne kabila ce wuri ne ban sani ba alhamdulillahi ga abin da yake faɗi kenan wannan jumla maf'uliyya kenan ay yaqulu alhamdulillah yana cewa godiya da yabo su tabbata ga Allah musalliyan ala muhammadin hala kauni musalliyan ala muhammadin kuma yana mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalan annabi sallama alinsa kun san su alu muhammadin alu aliyin alu abbasin alu ja'farin alu aqil wannan su ne alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza sallaita alal al to sune wannan duk da na sha mana bayani in an ce al'alu a yana ɗaukan ma'anoni uku al'alu al'atba'u al'atba'u mabiya wa utbi'u ala fir'auna ashadda al'azab ay atba'a fir'aun sannan al'alu al'ahalu iyalan mutum mazuwansa na kusa da shi ana ce musu al'alu eh ai an ce musu al'alu ne li'annahu ya ulu ilaihim al'aulu ala ya ulu da hamza ba da ainun ba akwai ala ya ulu akwai kuma ala ya ulu sannan al'al da ma'anar ne da ma'anar annas an ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin aiwa, wa Muhammadin nafsihi Allah ka yi salati ga annabi sannan ka ƙara ma annabi shi kan kanki salati wa man tala da duk wanda ya karanta alqur'ani wa man tala nan hazafa almaqula bihi ay wa man tala alqur'ana da duk wanda ya karanta alqur'ani shi ma Allah ya masa salati hmm? ya halasta a shigar da wani wanda ba annabi ba a cikin salati amane a shigar da shi taba'an تبعا لا أصلا شيني أقشن قائدة دسكي تشيوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يا هل السونا أبو إندي ذاك بيشيني قرقاي تنتعين تكين تنكيا سياقة تشيوشي bai kai matsayin halitta ba aka ciro shi a ciki a ci bai da rai ba a hura mai rai ba dan tayi ka ji sunan ma tayi ka ci ba za a ci ba amma an yanka mama shi ba shi ma za a ci shi ya juzu an mala ya juzu tiqlalan ku yan ajin usul masu masu alkwali ya kun tuno ta mala amin kama kamanta ko ya kama da ismul makoli ne eh? ya juzu an mala ya juzu tiqlalan to wannan yana cikin misalan wannan ka'ida ka'ida ce mai muhimmanci wato ya juzu as-salatu ala ghairin nabi taba'an lin nabi amma wala yajuzu salatu ala ghairin nabi istiqlalan ka wara wani kawai ka ce Allahumma salli ala habibi ah, ba ba ba ba ba manhajin ahlus sunna bane in shi'a na yi in shi'a na yi amma haka nan kawai ka ce sai ka ce a sheikh habibu salawatullahi alaihi ha ba amma idan an yi ma annabi sallama salati aka ma'alu to kai ma sai a biyu da mutum sai ka ce Allah salli ala Muhammadin wa alihi wa sahabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin ma kawai ka ba abin ka ja shi ta tafiya ila din. so daga duk mun aka akai salati mun gane ko wa man talashi ne duk wanda ya karanta alqur'ani to shi ma shiga ciki wa ba'du bayan haka hadha an-nazmu lil muridi wannan ya kamata ya zama fa to amma in ya sa fa'un kuma wazanin sa zai karye sai ya ce wa ba'adu bayan haka hadan nazmu wannan waƙen in an ce nazmu waƙe tsarin waƙe lil muridi na tsara shi ne ga wanda ke nufin ya san tajwidi lil murid ga mai nufi in kana da irada to anta muridu ai kowa yuridu ko finnuni na tsara shi ne akan hukunce-hukuncen annuni sakina wa tanwin da kuma tanwini wal mududi da kuma madduda sammaituhu na kira wannan nazamin nawa bi tuhfatil atfal sunan sa tuhfatil atfal tuhfa kyauta ɗan ƙananan yara tuhfa athafahu ya bashi kyauta yushifuhu yana bashi kyauta tuhfatan kyauta tuhfatul atfal kyautar yara malamai suna cewa duk wanda bai karanta littafin da aka rubuta ya zama difulun yi mana shi ma mai kurtubi ba haka yake cewa ba fa hadhihi urjuzatul wilidani ko urjuzatul wilidani wannan kyauta ce na ma yara mai askari shi ma ce ya maɗan yaran sani ne shi ma mai risala cewa yi malamin Dattija a sheikh maharazu yana karanta da malamin allo ne a sheikh maharazu maharazu ba malam maharazu Dattija ne ya zo wajen al'imam ibn abi zaid rawa ne ya ce masa alagatu malam ina karantar da yara Al-ƙur'ani, alqur'ani uhaffizul atfal kitab allah ina karantar da yara ƙur'ani to ina ganin in suka ɗan iya ƙur'ani ina ganin da zan rika haɗa musu da fiƙihu da abin da ya shafi tauhidi a farko to da sai shi nan sai mai risala ya rubuta risala ta yan yara ce amma Najeriya zai mutum kai shekara saba'in bai san risala ba ni ƙananan yara aka rubuta ma daga ka duk wanda bai yi karatu ba ya zama yaro in an rubuta littafi baka karanta littafin ba to kai yaro ne a cikin littafin to da kada ka ji an ce bi tuhfatil adfali ka ce lastu diflat an ta diflu in kai wasa ka zama tufailu in kuma kai wasa ka zama hmm? ka zan diflun dan yaro tufailun dan yaro kenan tufailiyun irin mutanen nan waɗanda su karanta gare su shi na ke ce mishi dufaili in ka ji an ce mutum tufaili su ne yin mutanen da ba su kiya mutuncinsu tufailiyun kenan al'amru tufaili abin da yake bai kamata mutum a ga ya aikata shi ba shine tufailiyya mun fahimta to shine yace sammaituhu bi tufatil hudun na azamir yaudu ila mada yaudu ila an an shaykhina al daga malamin mu almihi shine malaminsu mihi zil kamali wanda ya kasance ma'abuci cika ilimi shine daga wajen shi riwaya duk abubuwan da ya samo daga wajen sa ya samo shine sai ya haɗe arju bihi an yanfa ba ina fata wannan littafi nawa baito baitota na guda 61 eh niddun bada to an yanfa ba ya amfanar da ya ɗalibai kaga ɗalibi kabira sara kabiran am sarira sannan wal ajra ina fatan lada a wurin Allah wal qabula ina fatan Allah ya ansa wannan was sawaba kuma sannan ina san Allah ya ban lada al ajra Allah ya ban sakamako wal qabula Allah ya karba idan karba dan hidimar da zan iya hidimar da zan iya ma littafin Allah kenan baitota 61 amma cike da ma'anoni da yawa kuma Allah ya ma littafin albarka duk wani wanda ya rubuta littafin tajwidi sai kaga ya kawo shi duk littafin tajwidi da ake sai kaji an ce qalan nazimu yi manyan littafin tajwidi da aka rubuta mu'asirai sai ga sun ce qalan nazimu wani wasu ya ce rabi Allahu anhu wani ya ce rahimahullah wani ya ce qaddasa Allahu ruhahu kan ana ta masa addu'a shi yasa abin da ake bukata duk abin da za ka yi ka sa ikhlasi kai dan Allah in kai dan Allah sai Allah ya ɗaukaka abin da kai ma kana lillahi da mutasal wa ma kana li ghayri qada wa infasal abin da dan Allah ake sai da wama ya tabbata ya ci gaba dan da kuma ba dan Allah ake ba mutumin da shi za mutumin da zai fara yin abin alheri ya bari to ya rika tuhumar kansa akwai ban tsoro a ciki wallahi to su ne waɗannan baitotan mu guda biyar Kuma kun gai mu kaddima baiti biyar kuma mu ma mun fara da baiti biyar eh so da haka sai ce karatu na gaba sai mu ci gaba in mun zo za mu shiga a kamun nuni saki na cocin nuni in taskun walik tanwini hmm? kun ji waɗanda suka san na hau in aka faɗi ba'ad wa ba'ad ko amma ba'ad sai an faɗi fa'u alfa'ul waqi'atu fi jawabi sharbi to shi bai kawo ba'a nan sai ce wa badu hadha an-nazmu lil muridi hmm? wa badu fa hadha kaga ba zai hawo ba sai ce wa badu hadha an-nazmu lil muridi akwai tambaya a ciki wanda ke mun ce sai an gama ko na'am